والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan tafsiri na alkur'ani mai girma yau goma sha ɗaya ne ga watan tara hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu kuma kamar yadda aka sani muna kan cikin suratul araf kuma ƙarshe ayar da take magana akan ambaton ubangiji a cikin rai tare da tawabi da kuma koyewa ba tare da bayyanawa ba kuma safiya da maraice kamar yadda nasin ƙur'ani ya nuna so kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wadda ya kamata mu amsa wani ce malam ya hayu ya kayu ya ji kan iyaye tambaya ta anan ita ce shi, malam a taimaka a yi mana ƙarin bayani akan gina gidan haya na 'yan makaranta ta wallafu alam amma dai ba gidan haya bai ta taƙaita kawai akan 'yan makaranta ba kawai dai mu faɗi abin da ya kamata na gidan haya amma na 'yan makaranta ina ga kamar inda ba 'yan makaranta ma ana samun gidajen haya da kuma gine-ginen abin da ake kira hotel-hotel duk waɗannan kusan abu guda suke tafiya tun da masaukai ne amma hotel ya ɗan sha bamban don galibin hotel matafiyi ne yake amfani da shi ah, ko da yake mazauni ma yana iya kama hotel a ta cajinsa kudi kullum da yake yana da karfi amma dai idan an ce hotel ta yawanci mutane ne matafiya wanda suke yada zango su gama aikinsu su tafi ko su gama zamansu su yi gaba yawanci za ka ga duk gidajen da saudiya suke ginawa kamar gidaje ne kawai na hotel-hotel ne saboda yawanci matafiya aikin umra da aikin haji nan suke sauka to gidan haya babu laifi a gina shi domin hadisi ya nuna cewa ana yin su kuma ana ma iya gidan wanka irin wadda ake mutane su zo su yi wanka ko gidan ba haya duk waɗannan ana yi ƙa'idojinsu kuma ne. a tafiyar da shi akan yadda Allah yake so wato kada a gina hotel ko gidan haya ya zamanto an taimaka ma wani abu na bauta ma wani Allah ba Allah ba sannan kuma kada a bari a rinka yin shaye-shaye a gidan sannan kada ya zamanto cewa yin zinace-zinace ko yin liwadi ko wasu abubuwa da ba su dace ba ko su zamanto masaukai ko mafaka ga mutanen da suka zamanto masu sabo wannan duka ba a bukata sawa'un ɗalibai masu karatu za a ba ma ko kuma dai mutane ne haka kawai ba ɗalibai ba kamar wani abin yana samun matsala tun jiya ko? ku gyara shi mana in ba zai yi ba a sai wani ko ba a ba yawa da za mu tsaya kawai yana mana gadara kuma akwai wani irinsa na sayarwa ba haka ba ne? yawa amma a kyale shi kawai yana cewa mutane gadara akwai wani kuma na sayarwa irinsa ba sai a siyo ba? na kun ji ya fara warewa ko? shi kenan sau da haka duk waɗannan abubuwa su zama cewa ba su taimaka a wajen saba ma Allah ba duk wani abin da za a yi shi na sabon Allah to kada mai gidan haya ya bari a yi sawa'un wannan abun zinace-zinace ne ko taimaka ma wajen bautata ma wani Allah ba Allah ba ko kafa wata ibada ta shiririta ko gidan ya zama wani zango na haɗa munafurci yadda za a zo kila a rinka shan wiwi ko wani abu mai kama da haka waɗanda duk waɗannan ba su halatta ba dole ne idan ka gina gidan haya to kuma ka sa idanu su waye suke zaune a ciki kuma mai suke yi saboda kada ka zama man sanna sunnatan sayyi'a wanda ya kafa wata mummunar hanya kuma ake binta ake aiki da ita fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama to wannan shine abin da ake da bukata a kiyaye haka kuma wajen hotel hotel waɗannan su ake da bukata idan an yi makaranta misali kayi compound don 'yan makaranta to dole fa ya zamanto akwai ka'ida sananna ba da mani ya je ɗauko ta ɗaliba su zo su shiga su ta yin abin da ba shi kenan ba ba daidai ba ne idan da saninka ake wannan to za ka ɗauki kamishin yawa haka in ka gina lojin ka bari ana yin abubuwan da ba su kenan ba za ka samu kuɗi kuma za ka samu zunubi da kamishin zunubi da ake yi a wannan duk za ka ɗauka saboda haka dole ya zamanto cewa idan an gina waɗannan gurare to dole ya zamanto an kiyaye su eh, misali yanzu a saudiya za ka ga idan za ka je irin waɗannan abubuwa da matakka watakila ya kamata tun daga nan a wajen biza a san cewa hurma ce don su haka suke kiranta idan ka ce laka hurma to sun san cewa kana da matar aure ne za a baka ɗaki shi kenan amma wani abu mai kama da haka to ba sa yadda da shi kuma idan ya tabbata sun same ka da laifi to za ka gamu da matsala iyakar matsala ku wannan shine abin da ya kamata mai faru ne wuta ko na na? to sai mai tambaya ta biyu yana cewa mana Allah ya tsara ma rayuwa albarka malam zan iya yi wa wato makusantana kamar iyaye iyayen da makusanta a suka sun wuce wannan sun wuce wannan babin ai malam da Allah kai hakuri da Allah iyaye ka kira su da makusanta a Allah ma zai kira su da haka su walidai ne ya kira su akwai kuma wal aqrabi wannan su ne makusanta amma iyaye sun wuce wannan kuma ma bari dai mu karisa ya ce kamar iyaye kannai da sauransu wato zan iya zan iya yi wa makusantana kamar iyaye kannai da sauransu sadaka ko kyauta da kudin ruwa da banki suka tsara min akan wata ajiya da wata ajiya da taboyi ne ko menene sai a sha ruwa lafiya to ina son wannan magana ka gyara ta mahaifinka baya cikin wanda zaka bashi sadaka ya fi karfin haka mahaifinka ko da sadaka ce ta zakka halal idan ka cire ba za ka mai da mahaifinka miskini ba saboda Allah ya baka kuɗi kuma ba za ka mai da mahaifiyarka miskiniya ba saboda Allah ya baka kudi wannan wajibi ne ka siyar da su wajibi ne mutane su daina wannan kasassabar da wannan garajan da kuma kawai in mutum ya samu kudi sai ya ga kamar duk duniya ba irinsa wannan ba haka lamarin ya shiru akwai waɗanda suka fika ka kuma ba su da kudi iyayenka sun fi ka duk yadda za ka to sannan kuma ƙannai yake da sauransu sannan kuma yana maganar kudin ruwa wato riba kenan wanda banki ya bashi yana ta'ammuli da riba ko a banki to irin waɗannan kudaden abubakar jaza'iri ya musu hukunci ya ce kudi ne wanda wato in ya zama dole sai kayi mu'amala da banki da yake da ta'ammuli da riba nan ma fa ana so bane ka je bankin da baya ta'ammuli da riba ka bude kawo shi ya fi maka alheri in akwai shi idan babu shi ya zamanto kudinka suna cikin rigima in ka zo gida da su ka ajiye akwai barayi akwai barazana to irin wannan idan an sa maka interest na riba to ya ce baya halatta kai amfani da shi na farko kenan sannan kuma baya halatta ka yi kyauta da shi sannan baya halatta kuma ka yi sadaka da shi saboda a ah, ya za ka yi sadaka da haram kuma ya za a yi ka ba mu wani haram bayan kai ka ci? ko ma yanzu yana maganar da haram din da ka ciyar da binka ka ɗauka ka bashi sannan kuma da haram din da ka ciyar da tsallanka tun da ya yarda cewa wannan dukiyar ba ta halal bace shi yasa yake neman yadda zai da ita da halal ne da ba zai yi magana ba to ma tun da haramun ne to kuma haramun din sai su kare a cikin gidanka daga tsakanin mahaifanka da yayunka da kannanka anan zai ta kare ai baka yi baka yi abin da ya kamata ba shi yasa abubakar da jazairi yake ba za ka ba mu kowa ba abin da za ka yi da wannan in har kana da tunanin in ka bar kudin suna da yawa kuma za su karfafi kafirci watakila a babu wani wanda ba musulmi ba ko wani abu bai kama da haka a karfafe shi a ibadarsa to abin da ya kamata ka yi ne ka ɗauki kudin ka yi aiki a kan abin da ba shi da bambanci da musulmi da kafiri a kan wannan abu ko fahimci maganar yawa yanzu kamar ka gina kwalta kafiri zai hau musulmi ma zai hau ko yawa idan ka tona ka yi gada musulmi zai hau wanda ba musulmi ma zai hau ko idan ka yi banci a makaranta ta boko wanda ba musulmi ba zai hau wanda yake musulmi zai hau ko to waɗannan su ne amma a hakan ɗin ma yana da shawarar cewa kada ka yi abin da za a ci shi ne a sa a ciki ko da musulmi wanda ba musulmi ba za su yi amfani da shi misali a ce ka tona rijiya kaga wanda ba musulmi ba zai sha wanda yake musulmi zai sha a'a ka yi abin da kawai taka shi za a yi a amfani da shi kamar benci a zauna a kansa kamar kwalta bai za a yi kamar gada bai za a yi waɗannan su ne kamata ka yi amfani da irin wannan kudin amma ba wai ka ciyar da abin nan ba wannan dai shi ne amsa to amma zan ƙara jan hankali ne akan wannan mutane wallahi tallahi don kun yi kuɗi ku daina barin iyayen kowai miskinai ne wannan ba daidai ba ne yanzu wannan idan dukiyar nan halarci shi kenan za a ce ba wa babansa zakka tsakani da Allah wannan ba daidai ba ne iyaye sun fi ƙarfin haka an tawa maluka li abi sai da kudinka duk na mahaifinka ne sannan mahaifiyarka kuma ta fi girman nauyi sama ma da mahaifinka haƙƙinta ya fi nauyi sama da na mahaifinka so uwa da uba sun fita daga layin waɗanda kake tunanin duwa wata ƙazanta da ka ɗauko a kuɗi za ka ɗora musu za ka ba su ita sun wuce wannan matsayin da haka ba za su ci sadakar ka ba tun da Allah ba ka kuɗi sai dai su ci daga uwar kuɗin da kake da shi idan ka cire ka ba mafaƙirai an yadda ‘ya'yanka da suka zamanto sun balaga wanda ba wajibi ba ne ka siyar da su wannan an yarda za ka iya ba su zakka hakanan kuma ƙanne ko yayu waɗanda duk ba su zamanta wajibi ka ciyar da su ba za a ba su zakka amma iyaye wajibi ne a ba su matanka a wajibi ne a ciyar da su matanka wajibi ne a ciyar da su ba za a ba su zakka ba su ma ‘ya'yanka ƙanana waɗanda ba su balaga ba su ma kuna son ku ni ne ko su ma wajibi ne wato sai an abin na ɗinsu na ga idan mun tashi ton jiya yake ba ku notice dama ba ku kula ba ne tun shekaran jama yake ba da notice ɗin ba ku kula ba ne yawa saboda haka 'ya'yanka ƙanana waɗanda ba su balaga ba ana ba su wato ana ciyar da su wajibi ne wannan ba za a ba su zakka ba amma waɗanda suka balaga suka rike kansu da kansu to waɗannan ba dole ne dama ciyar da su ba sun riga sun balaga yanzu su ne ya zama wajibi su ciyar da kai to wannan dan ka ba su zakka ba laifi ba ne haka kuma matan aure ba a ba su su ma wajibi ne a ciyar da su iyaye ba a ba su zakka su ma wajibi ne wato a ciyar da su na fata an fahimta to jiya mun tashi ne akan sura ta kare kuma za mu kawo wato anwa'un azkar kuma mun yi ce za mu kawo nau'o'in saboda mun faɗi falalar waɗannan din kusan talatin da wani abu a jiya saboda fa'idarsu to za mu karanta nau'o'in azkar ɗin ba wai dan wani abu ba sai dan muhimmancinsu sannan in mun gama sai mu shiga abin da ya shafi sabuwar sura da za mu shiga ta suratul amfan insha Allah abu na farko shine azkar dinnan waɗanda malamai suka tantance su suka tsame su suka fito da su a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kuma nau'i nau'in su waɗanda ake yi da safe a kuma yi da yamma su ma sun kai talatin da ɗaya kuma dukkansu babu wanda yake wato iri ɗaya ne aka maimaita shi kowanne daban-daban yake saboda haka abinda ake da bukata shine ka ware musu lokaci saboda muhimmancinsu da irin amfaninsu wasu malamai sun faɗi amfaninsu ƙarara a cikin yadda suka kawo su wasu kuwa ba a faɗi falalar da za a samu ba wanda kuma shi dan adam yana da kwaɗayi duk abinda yake yi yana son a gaya masa iya abin zai samu da wani lokacin masu ya ga mutum addu'a ce sai wani ya rubuto ya ce mai ta kaga kenan idan ba a daddane da shi ba nawa za a biya shi kila ba zai yi ba amma in an gaya masa ga abin da za a bashi to shi kenan watakila zai ɗauka ya kai da yawa mutane za ka ga suna irin waɗannan tambayoyin na farko daga cikin azkar na safiya ko na maraice ko kuma na kwanciya akwai ayatul kursi wannan ayatul kursi ba na jin akwai wanda bai iya ta ba kowa ya iya sai dai wani ya fi wani iyawa to kuma kun san iya furta kalmomi wato ta hanyar addu'a suna da tasiri wajen karbuwar addu'ar da kuma miƙa ta wajen ubangiji ta yadda ake sonta akwai waɗanda suke addu'a sun shayi shekara da shekaru amma suna cewa har yanzu ba su ga amsa ba saboda galibi za ka ga mutane yadda suke da lafazin addu'o'in ba shi ne abin da ya kamata su yi ba ma'ana wani ya ji ne wani yana yi bai iya koya a wajen bakin wani malami da ya iya karantawa ya karanta masa ba haka kawai shi ma ya ji wato ana yi sai kuma ya kwasa yanzu misalin irin addu'ar nan ta Allah ya sa mu gama lafiya da yawa ka ji masallata in an tashi zai fita masallaci Sai Allah ya sa mu gama lafiya sai ya fita wannan ita ce ya saba da ita ko da ko sallar da ya yi ba a gama ta lafiya ba don wani yana yin sallah ba a gama sallar lafiya ba kuma amma zai tsayaye wannan za a ga wata irin sallah da ba ta wuce minti biyu wata amma sai a tsaya ana ta doguwar addu'ar da za ta kai minti goma sha to ai ka gama lafiya ma ina ganin kamar ba ta mata so ba saboda ai ba ka bi abin da ya kamata kai ba saboda haka lafuzan suna da kyau za mu karanta su ko da ba mu fassara su ba domin a karanta su watakila wani yanzu dobin ɗinsu yake so ya yi kuma zai ji yadda ake karanta su ko ba mu faɗi ma'anarsu ba to furta su ɗin ya zamanto yadda ake bukata aka furta su misali yanzu za ka ga ah, addu'ar da ta zo cikin alkur'ani mai dunkulalliyar ma'ana rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban kaga mutane da yawa za ka ji wani yana cewa rabbana ataina to ba ataina ba ne gaskiya in ka karanta da ataina to ina gaba ma roƙo kake ba wani labari kake kwa ma ubangiji kuma bai dace ka zo kana ba mu Allah wannan labarin ba domin atina shine ka ba mu amma ataina kuma mun bayar yanzu kaga kai kake gaya ma ubangiji kun bayar so rabbana ataina ya Allah ubangiji fa mun bayar me kuka bayar to wannan lafazin shi ne yake da matsala saboda rashin sanin yadda ya kamata to sai ya zamanto cewa zai sai ya zamanto cewa ba a ba da lafazin yadda ya kamata ba abu na farko a azkar shi ne akwai ayatul kursi kamar yadda na fada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm nan ma zaka ji wani na cewa sinatun la ta'khudhuhu sinatun ba sinatun bane sinatun ne wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وانا آية أتكن سورة البقرة تازو أنمبر آية ناتا ريبيو لهم سند بيار أتكن سورة البقرة كما kowa ya saba karanta ta a guraben sallah illa iyaka a wajen azkar din ne ba a iya ba a wasu ba su cika abin nan ba to ba ma buƙatar sai mun fassara saboda mun riga mun yi fassararta da tafsirin ta a baya a cikin suratul baqara amma za mu faɗi wani abu daga falalatta saboda girman falala da take da shi ya zo cikin hadisin manzo Allah cewa ayatul kursi tana daga cikin manya-manyan ayoyin alkur'ani waɗanda dukkan ayoyin ƙur'ani manya ne masu girma amma idan hadisi ya keɓe wasu ya fitar da girmansu da matsayarsu da darajarsu to dole a ba su wannan matsayin irin nasu kuma ana nuna cewa zala yana nuna cewa in ka karanta wannan ayatul kursi a za ka kwanta babu abin da zai iya cutar da kai na shaidani hasali ma mala'ika ake sawa ya tsare ka kuma ya zo a matsalar da ta faru tsakanin shaidan da abu huraira wanda ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru wanda shaidan din yi masa alkawarin cewa zai sanar da shi wani abu daga cikin alkur'ani idan ya zo kwanciya ya karanta shi idan ya karanta shi shedan ba zai zo inda yake ba to kaga kenan yanzu duk wanda yake son ya kwanta a masa maganin shedan to ya karanta ayatul kursi banda azkar din safen da ake karanta ta banda kuma na yamma idan ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi manzon Allah yace ce man qalaha hina yusbihu wanda ya faɗi wannan addu'ar a lokacin da ya waye gari ujira min aljinni za a tsare shi daga shaidan aljani hatta yumsiya har sai ya kai yamma wa man qalaha hina yumsi wanda ya fade ta ko lokacin da aka yi da yamma to za a tsare shi daga aljani hatta yusbiha har sai ya waye gari to kenan kaga wannan guda ɗaya ne wannan kuma sai yake nuna maka za ka yi na safe za ka yi na yamma idan kai na yamma kariya ce a wannan daren har asuba idan kai na asuba kuma na safiya to kariya ce daga shaɗan har yamma idan ɗan adam zai ta jujjuyawa a tsakanin wannan kullum ka yi da safe in yamma ta zo ka yi haka kake rayuwa to an tsare ka daga sharrin shaɗan an tsare ka kuma daga aljani mai cutaswa wannan kenan zikiri na biyu shine karatun qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sau uku ruwaya ta tabbatar idan mutum zai yi da safe sau uku idan mutum zai yi da yamma sau uku shi ma ga abin da aka ce akan falalar wannan sura man qalaha wanda ya faɗe ta hina yusbihu lokacin da ya waye gari wa hina yumsi da lokacin da kuma ya kai yamma kafattu min kulli shay ta ishe shi daga komai ta isan maka akan komai akan komai ta isan maka komai din nan sai ka fassara koma menene ko tunda kafattu ne min kulli shay ta isan maka daga dukkan komai sharrin mai sharri Allah zai tsare an gane wane ne wane ne duka Allah zai tsare ka yi sau uku a ƙarƙashin wannan har yanzu akwai suratun falak ƙul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma falak wa min sharri ghasikin idza waƙar, wa min sharrin nafasa fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad shi ma wannan sau uku ake da safe kuma sau uku ake yi da yamma shi ma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi man qalaha hina yusbihu wanda ya faɗe ta lokacin da ya wayi gari sau uku wa hina yumsi da kuma lokacin da ya kai yamma kafatu min kulli shay ta isan masa daga komai wata rana manzo Allah ya ji wani yana karanta ta a sallah yace wannan fa yayi tsari da abinda babu tsari kamar irinsa wanda duk ya karanta wannan ya nemi tsari daga dukkan tsari kuma babu tsarin da ya kai wannan to amma za ka ga mutane da kasassaɓa sun bar wannan sai mutum ya zai ɗauko wani abu na surkulle wani ma igiya ce ba ta da tasirin komai wani kuma saboda an rena ma ba hankali sai a bar tsuntsun da ya mutu sai a ɗauko bakinsa sai an rufa maka asa tsuntsun fa ya mutu amma saboda kai baka da hankali ga abin da annabi ya koya maka ga tsaro iri daban-daban wadda Allah ya maka amma sai ga ba za ka yi amfani da shi ba sai a je a ɗauki bakin tsuntsu sai a yaudare ka kuma ka biya mushen bakin tsuntsu kuma ka zo ka ci gaba da ɗaurawa kuma ka bar ayoyin al'ur'ani ga su kuma sadidan waɗannan su ne ake kira sadidan daga wajen Allah bayani kuma daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka huta na hudu daga cikin su shine suratun nas a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas shi ma wannan sau uku ne cikin zikirin safe da cikin zikirin yamma sau uku ake kuma ga abin da aka ce akai man qalaha wanda ya faɗi wannan hina yusbihu lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da kuma lokacin da ya kai yamma kafatu min kulli shay ta isan masa daga dukkan komai sau uku ana yi da yamma ana yi da safe Eh, wasu malaman sun tafi akan cewa a gurbin sallar asuba da safe da yamma kuma a gurbin sallar la'asar amma fa in ka shiga dare kai ba kai laifi ba saboda wani abu ya shagaltar da kai kila har sai da magariba kai to ba a cewa kai laifi kuma azkar ɗinka sun yi kuma abin da ake samu na fa'ida insha Allah muna da tsammanin za a samu waɗannan su ne daga alƙur'ani to sauran kuma za su zo daga hadisan manza Allah sallallahu alaihi wa sallama na biyar shine fadin manza Allah da yace asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك ma ما في هذا wa وخير ma بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار عذاب في النار وعذاب في القبر wannan shine zikiri na biyar wadda ake yin sa wato wannan yanzu mun yi na safe ne amma idan ka zo a madadin asbahana sai zamanto amsaina wa amsal mulk wannan shine sai wato zikiri na shida shi wannan ba mu samu wata falala da aka ce gashi abin da za a baka ba don kada ka jira mu ka rinka cewa to wancan an ce kaza wannan kuma to ba a ce mana komai ba ba a ce muku komai ba mu ba za mu ce komai ba kuma haka za mu wuce yawa ka yi shi a matsayin annabi ya gaya maka ka yi kawai a tafi sai kuma na shida shi ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sau daya wannan ma da ya wuce sau daya ba a yin sau uku shi sau daya ne sai kuma bayani da aka ce wanda yayi wannan me zai faru da shi man qalaha wanda ya faɗi wannan da muka yi na shidan nan muqinan biha yana mai sakankancewa da tabbatarwa da wannan abu a ransa hina yumsi lokacin da ya kai yamma yayi wannan wa mata sai ya mutu min lailatihi a daransa da kalal janna zai shiga aljanna kaji magarin shiga aljanna wa kazalika hina yusbihu haka kuma idan ya wayi gari yayi sai ya mutu a wannan wunin zai shiga aljanna dan haka sharadin ta kawai shine man qala ha muqinan wanda ya faɗa yana da yaƙini da sakankan cewa don kada ka faɗa kana da shakku ka zo ka ce mana kaza da kaza ko dan ma dai ba abun duniya aka ce za ka samu ba samun aljanna ne don kaga in ma ba ka samu ba ba wanda za ka tuhuma don alahira ba za ka tuhuma kowa ba <laughs> yawa amma an ce ana samun kudi a wannan duniyar sai ka samu ba za ka yi cewa to sun ce za a samu kudi kuma gashi ba a samu ba biya ya kenan to shi annabi cewa man kala a muke nan. wanda ya faɗe ta yana da yaƙini sai mutuwa ta riske shi a safiyar ko a wuni da halal janna zai shiga aljanna Allah ka ba mu dacewa a saka yaƙini a ciki na bakwai daga cikin zikiri na bakwai nau'i na bakwai raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya wannan shi ma sau uku ake yi sau uku ake yi rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya ka faɗa sau uku man qalaha yace wanda ya faɗi wannan hina yusbihu lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da lokacin da ya kai yamma kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al ya zama haƙƙi ko kace tilas Allah ya tilasta ma kansa Allah ɗin zai yardar da wannan mutumin a ranar tashin alkiyama kamar yadda ya yarda Allah shine abin bauta to Allah zai masa kyaututtukan da shi ma sai ya gamsu ya yarda idan ka faɗa sau uku zikiri na takwas nau'i na takwas shine Allahumma inni asbahatu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdak la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk sau hudu amma ruwaya ta zo akwai sau biyu ma akwai sau daya akwai sau uku wannan amma dai da yawa za ka ga cewa malamai suna magana akan sau hudu man qalaha wanda ya faɗi wannan sau hudu da safe ko da yamma a taɓa hulahu minan nar Allah zai yanta shi daga barin wuta shi ma wannan maganin shiga wuta ne maganin shiga wuta ne in za ka faɗi wannan sau hudu to ba za ka shiga wuta ba Allah zai yanta ka daga barin wutar jahannama bata isa ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ma wannan bayo nau'in zikiri na tara Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr wannan shi kuma sau daya ce sau daya za a faɗi daraja da lada da za a samu man qalaha wanda ya faɗe ta hina yusbihu wato lokacin da ya kai safiya ko kuma lokacin da ya kai yamma adda shukura yaumihi wannan ya ba da godiyar wannan wunin dukkan abin da Allah yake son bawa ya gode masa a wannan wunin to ka ba da wajibin wannan godiyar a wannan ranar saboda ka faɗi wannan zikirin sau ɗaya اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر to ka sauke wajibi na godiyar da Allah yake son kai masa zikiri na goma nau'in zikiri na goma shine hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu Wahuwa huwa rabbul arshil azim hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan ana faɗan shi har sau bakwai duk adadin da aka zo da shi shine adadin da shari'a ta ce ai ka tsaya a wannan gurin kar ka nemi sai kai wani ƙari ka tsaya a inda aka ce ka tsaya mai ahalar yana cewa wa yaqifa inda amrihi ko wani aiki ka tsaya inda aka umurce ka ka tsaya kuma inda aka hana ka sau bakwai za a faɗi wannan tunda muka fara ba a samu sau bakwai bakwai waɗancan sau uku uku sai sau ɗaya ɗaya sai kuma sau hudu sai sau uku uku man kala ha wanda ya faɗi wannan sau bakwai kafafullahu ma a ahammahu min amri duniya wal akhirah to anan kan kuɗi za su shigo ciki eh kaji an fara na'am na'am eh jama'a dan adam yana son kuɗi Allah sarki eh, to Allah kawo masu amfani eh, man qalaha wanda ya faɗe ta sau bakwai din nan Allah ya isan masa da duk abin da ya dame shi na al'amarin duniya da na lahira duk abin da ya dame ka Allah ya isan maka to a fahimta idan mun faɗi irin waɗannan maganganun a daina kuma tsammanin yanzu wani shi kawai in ya faɗa shi kenan za a tara masa kuɗi tili-tili ya zamanto mai zakakkunan kuɗi a kawon iri da ƙaba. wannan muke magana ba shi arziki kamar yadda muka faɗa ai kamar yadda annabi ne ya faɗa ya ce wanda duk wato yawayi gari yana lafiya yana cikin aminci kuma an azurta shi daga abin da zai ci na wannan wuni ai ka annama hizat lahu dunya wal akhir kamar an bashi duniya ce gaba daya wa azafir hada duk abin da ake saboda kwanciyar hankalin dama shine ka samu abin da za ka rayu ka rayu ba cikin kunci ba yanzu akwai mutanen da kana rayuwa haka kana ci kana sha a hakan yadda kake a ayyukanka kana ci kana sha amma babu wani mutumin da zai zo tsaya ya ce maka yana bin ka bashi ba ƙaramin arziki ba ne amma akwai wanda motocinsa ma suna da yawa amma wallahi an fara maka lissafin bashinsa za ka sha mamaki watakila bashin sai ya nemi ana shi bacci kuma sha'awarsa kake baka san sirrin ba ne wala da ka san sirrin da yake ciki ba za ka yi ma fatan kila ka zama yadda yake ba wani abu ya ban tausayi malar da ta takaici na tausaya ma wasu mutane da aka mutu aka bari mutumin ya danyi suna haka da kuɗi. sai ya rasu sai aka kira mu mu zo a raba gado da muka zo mu kuma matsalar mu in an zo raba gado sai mu ce to e, akwai wasiya yi wasiya in an ce babu to akwai bashi saboda haka alkur'ani ambata sai muka da tambaya akwai wasiya suka ce ba su santa ba ba wata muka ce to bashi ba suka ce sai dai banki watakila sai a tambayi banki da aka je aka fara tone-tone malam da aka zo daga ƙarshe kudin gidan da yake ciki sai ya kasa biyan bashi. da kyar aka samu da wani shegi suka haɗu sai suka zamanto biyan bashin to da muka zo kuma aka kwashe duk waɗannan abubuwa aka tafi to banda suturar sa wasa har mota su ta shiga cikin bashin banda suturar sa wasa sai naira hamsin ne ta rage wallahi malam naira hamsin ita kaɗai ta rage ɗaya matar sai ta fashe da kuka na ce wallahi da ni ma zan yi kuka da na taya ki kina tsammanin za a ci kan ba za a ci ba hmm. ana tsammanin za to kaga irin wannan ne to kai kana gefe sai kai ta mamaki sai kai ta so amma baka san arzikin da Allah ya maka ba to mu wannan shine arziki yanzu a ce in za ka mutu ba bashin kowa a kanka kuma kana cin halaliyarka kana bauta ma Allah ai ka gama arziki amma ka mutu ana maganar bashi matsala to kuma ga shi galibin kasuwancin abubuwa ga suna bari mu bar wannan babin mu tafi kan zikirin mu kawai a rabu da su eh kowa dai makansa fada eh saboda akwai mutuwa kai makanka fada wallahi wajen tara karkacen bashi akan kuma kun ga saboda annabi baya son mutun ya mutu da bashi har ma kin yin sallah yake akan wanda ya mutu da bashi akan zikiri na 11 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أنا ينسى bayani daga falala akan wannan yace wanda duk yayi wannan sau uku lam yudirhu min Allah shay'un babu wani abu da zai iya cutar da wannan mutumin in dai faɗi wannan بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سو أكو دسافة سو أكو ديب مباين صلى الله عليه وسلم ba abin da zai cutar da kai a rayuwa Allah zai tsare ka nau'in zikiri na goma sha biyu shi ne Allahumma bika asbahana idan a wato bika amsaina an gane wa bika nahaya wa bika namut wa ilayka an-nushur wannan ba mu samu wani abu da zamu faɗa a kansa ba dan haka zamu wuce ba wani abu da zamu dora maka mu ce in kai za a yi ba kara mu ba mu samu ba kai shi a matsayin annabi ya ce kai ibada ce koyi da kwakwafa daga manzon tsira sallallahu alaihi Sallama. wannan kadai darajar ta ishe ka nau'in zikiri na goma sha uku shine asbahana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin sau daya shi ma wannan ba abin da za mu faɗa maka a kai saboda mu samu abin da za mu faɗa a kansa ba sai nau'in zikiri na goma sha hudu shine subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi sau uku wannan najin shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar matar shi tana tai har ya fita ya dawo ya ce mata tunda na tafi mai kike tace mata gashi gashi gashi gashi ya ce to ai in na gaya miki wannan ya fi abin da duk kika zauna kina ta yi din subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi gwargwadon yawan halittar ubangiji ka san adadin su to in kai wannan fa gwargwadon yawan halittar Allah kai to ai ka san baka san iya adadin wannan ba dan haka darajar tana da yawa kuma sau uku ake nau'in zikiri na goma sha biyar shine Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant sau uku shi ma wannan kuma ya shafi rayuwarka da lafiyar jikinka da kunnuwanka da idanunka da jikinka abinda kake nema shine duk su zaman to lafiyayyu ingantattu wannan a karan jiki kenan sau uku shi ma aikin shi ma babu wani abin da za mu faɗa a kai na goma sha shida nau'in zikiri shi ne allahumma inni uzu bika min al kufur wal wa uzu bika min azabil qabr la ilaha illa anta sau uku ka dai fahimci abin da ko ba a ce maka ga abun ba ai ka san al-kufru kam kuma ka san faqaru ba wanda bai san shi ba ko kuma ka san azabul kabar to waɗannan tsari ake da su saboda haka waɗannan sun isa girman falala da abin da aka fito maka da su don dama kana neman tsari da su sau uku zikiri na goma sha bakwai allahumma inni asalukal al'afwa wal afiyata fi duniya wal akhirah allahumma inni asalukal al'afwa wal afiyata fi dini wa duniyaya. yayi kama da juna na farko Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah sai ya saki Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati اللهم حفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ wa أن أغتال من a'udhu wannan kariya ce akan abubuwa da yawa wadda manzo Allah ya tattara su dan ba ma fassara su da muna fassara su zaka ji abubuwan yadda suke amma idan ka roki Allah kai wannan azkar din sau ɗaya ake yin ka da yamma ko da safe yamma da safe zikiri na goma sha takwas ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi tarafata ainin sau uku ake shi ma babu wani abin da za mu faɗa a kansa saboda ba mu samu zikiri na goma sha tara asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذه wa هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده سو ديا تو سي ذكري نوع انسان 20 شيني اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim wannan shi ma sau ɗaya ne sau ɗaya ake yin sa sai na ashirin da ɗaya nau'in zikiri na ashirin da ɗaya wanda ana yin sa shi ma safe da yamma a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wannan akwai abin da aka faɗa a kai suna tsare mutum daga dukkan wani abu kai ko wuri ka sauka aka ce baka gane masa ba kawai ka karanta wannan addu'ar Allah zai tsare ka ko yau dinan ina jin eh, abin nan albanin zaria Allah ya ji kan rai da safe yayi yi program an sa a gidan wani rediyo yana ta bayani akan wannan maganin aljani ne maganin shaidanu ne duk wani abu da ka sani duk abin da kake da shakku a kansa zai cutar da kai ka karanta wannan addu'ar kawai ka tsaya nau'in zikiri na ashirin da shine Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma manzo Allah yana cewa man salla alayya hina yusbihu wa hina yumsi adrakathu shafa'ati yawm al-qiyamah wanda diya mun salati lokacin da gari ya waye kuma ya mun salati lokacin da aka yamma ceto na ya same shi ranar tashin alkiyama zai zama cikin ceto na an gane eh, wasu malamai sun ce salatin ibrahimiyya shine yafi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan shi ne ya fi sai zikiri na ashirin da uku Allahumma ina na'udhu bika min an nushrika bika shay'an نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه شما سوء أكري wannan shine malamai suka tafi akan babu abin da yafi tsare ba da baka kariya akan shirka domin shirka tana iya shiga ma dan adam da sauran wasu abubuwa kuma shirka tana iya buya cikin al'amarin mutum kamar yadda aka ce tururuwa in ta yi tafiya a kan dutse ba a ganin kafarta cikin duhun dare to waɗannan su ne maganin abin da za ka yi kana neman allah ya tsare ka daga yi ma allah shirka da abin da ka sani da ma abin da baka sani ba sau uku zikiri na ashirin da hudu shi ne allahumma inni uzu bika min alhammi wal hazan wa uzu bika min al'ajizi wal kasal wa uzu bika min aljibni wal bukhul wa uzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal shi ma sau uku ake wannan ya tara wasu abubuwa da ba a san dan adam waɗannan abubuwa su same shi Allah ya annabi ya tattara wannan addu'a a cikin wannan wato tsari daga waɗannan abubuwa da sai zikiri na 25 astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi shi ma sau uku ne istighfari ne amma yana haɗe da sunayen Allah mafiya girma mafiya ɗaukaka wanda in an roƙi Allah da su ana amsawa zikiri nau'i na 26 ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultani shi ma sau uku ake sai zikiri na 27 اللهم إني wa rizikan نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا wannan sau ɗaya ake yi sai na ashirin da takwas wadda yake cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim Masha sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahi al azim أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم وأن شما سوى لأيكينسا سينا عشرين دترى لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi sau ɗari ake sau ɗari kanat lahu idlu ashara raqaba wato riqab yana daidai da yan bayi guda goma kuma wanda ya sau ɗari wa kutibat lahu mi'atu hasana za a rubuta masa kyawawa guda ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a za a shafe masa munana guda ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan kuma zai zamanto tsaro a gare shi daga shaytan sai zikiri na 30 da na 30 shine subhanallahi wa bihamdi shi ma sau 100 ake wato idan kai sau 100 huddat khatayahu za a shafe duk kurakuranka wa in kanat mithla zabadil bahr koda sun kai misalin ruwan kogi za a kankare maka su lam ya'ti ahadun yawmal qiyama babu wani ɗaya kuma da zai zo ranar tashin alkiyama bi afdali mimma jaa bihi da abin da ya yafi naka illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alai sai dai mutumin da ya zo da misalin abin da kai ka faɗa ko kuma ya ƙara akan naka wato ya nuna za yi fiye da ɗari kenan sai zikiri na talatin da ɗaya shine astaghfirullah wa atubu ilayhi istighfari kenan wannan kuma shine na ƙarshe shi ma sau ɗari mi'atu hasana idan ka shi za a rubuta za a baka kyawawa guda ɗari wa muhiyar anhu mi'atu Sayyi'a za a shafe maka kurakurai guda ɗari wa kana lahu irzan min ash-shaytan kuma za su zamanto tsaro a gare ka daga shaytan hina yumsi a lokacin da ka kai yamma sai dai ƙarin bayani wannan azkar na safe ne muka ambata amma mun ce na yamma za ka sa a musaina ne sannan kuma a na yamma ana zuwa da ayatul abinan amanar rasul wanda shi ba mu kawo shi ba amanar rasul yana shiga cikin wannan har ƙarshen suratul baqara kenan daga amanar rasul zuwa wannan ƙarshen waɗannan su ne anwa'ul azkar jiya mun faɗi falala ko kuma mun faɗi wato ladubba to yau kuma mun faɗi anwa wato saboda amfanin su yasa muka datse tafsirin muka shigo da wannan wannan a gobe insha Allah ku za mu dora akan sabuwar sura ita ce suratul anfal insha Allah saboda wannan aya ta ƙarshe ta cikin suratul araf ta zo da maganan ambaton Allah da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa muka kawo wannan muna fata Allah ya ba mu dacewa Allah ya mana muwafaka Allah ya karbi abubuwan da muke yi cikin wannan

farko da duniya amin muna godiya da ina ya karbi amin muna godiya kuma dukkan hidima da kake yi na karantarwa Allah ya saka maka ya saka maka a mizanin amin muna godiya da wannan ina maka fatan Allah ya cikan iya mahaifanka na godiya Allah kuma ya kare imaninka amin amin na gode sai eh, wani bawan Allah ya ba da Qur'ani goma sha

don yi Allah ya ba su lafiya wanda shi kudaden su ne suke a a wasu haka ke neman Allah ya da Allah ya fitar musu da kayan su wanda ya sa gidansa kasuwa dai sayan wani yake neman Allah Allah kawo ya saya kuma ya sa masa albarka to Allah ubangiji ya sayar wannan shi addu'a ne kuma da neman shawara kun malam to shi ya kasance mutum ne mai sosai wajen yin aure amma malam shi ne sai ce maka lalle ba zai aure ka yayi gida yanzu dai yana ta kokari har ya sayi kin amma dai har yanzu wannan bukatar ta ke neman malam ya bai shawara kuma sai shi addu'a Allah ya fara a baban ya kamata mu tambaya shin yayi magana da Allah ne wannan mutumin zai mallaki gida a bayan kasa in yayi magana kaga da Allah sai ya gaya mana amma abin da baka da iko a kansa ka ce sai an yi shi ga abin da ake da iko a kansa sannan yanzu idan ka mutu baka da gida Allah zai tambaye ka to amma idan kai aure ibada ce kuma ka kare kanka daga sabo to akwai wasu iyaye kasan hankalinsu na hankaka ne ba yadda aka iya shi ne gaskiyar magana in ba haka ba mutum yana da abun da zai yi kana cewa sai ya yi gida yanzu dan allah in tambaye ku tsakaninku da allah da waɗanda suke cikin masallacin nan da waɗanda suke waje waɗanda suke da kuɗi suna jin suna da kuɗi yanzu a hannunsu kashi saba'in dinmu cikin ɗari kashi saba'in dinmu mun fara aure ne da gidan haya a gaya wa mutane gaskiya har shi watakila baban na kama da gidan haya ya fara ba mamaki mafi rinjaye mu kashi saba'in cikin ɗari na al'umma da gidan haya suka fara bayan sun yi auren Allah ya ba su to yanzu kana maganar cewa wai sai ya yi gida kai kuma baka iya riƙe masa sha'awa ba yanzu idan ya shiga zina ya za ka yi ka dubi yadda iyaye suke taimakawa wajen cewa a shiga wani hali da ni kan manzo Allah da yazo ba cewa ya ma'asharar shabab ba man istata'a minkum alba'ata ko cewa ya man istata'a minkum albayta dan me wani zai zo yi wannan shari'ar kuma akan wannan dan me wani zai zo yi shakanta dama ce saboda haka gaskiya ka koma ka sake shawartar mahaifinka mu dan baya hannunmu ne da mun gaya masa ba mu san shi ba kuma wannan ba riri ba ne mutum ya zo tsaya a kan wannan ya kamata yi duk abin da ɗansa zai kubuta daga zina ya kamata yi wannan ba ka sa sharaɗi a kan abin da ba shi ne Allah ya sa sharaɗi ba saboda ka ya ci gaba da addu'a amma ya ci gaba da neman aure idan kuma uban yaƙi to gaskiya ya sa wasu mutane su haɗa da uban a gaya ma uban gaskiyar magana shi ne gaskiyar magana yawa ba dalili ba ne wannan ka zo ka tsaya kan irin wannan akwai wasu ma da suke da su ma masu kamar wani irin hankali su ma waɗanda suke ganin 'ya'yansu sun samu mazaje ba za su aurar da su ba sai ta gama nce ko sai ta gama digiri sai ta duk kuna da irin wannan mentality. da yawan ku suna da irin wannan kawai tsayawa da kai kace malam zan auren maka da ita amma za ta yi karatu wannan sharaɗin kawai ya kamata ka sa to kaga zafin zina da raɗaɗin gauranci da ta shiga wani hali a jami'a tana bin wasu mutane duk an sauwaƙe mata don tana da miji shi za Allah ya ce in ka tsaya da wannan illa ta aluhu idan baka ce ta yi auren baka hana ta kun fitna wallahi za ka gamu da fitina wallahi sai ka gamu da fitina na rantse maka da Allah a cikin ranka sai Allah ya fitine ka ko a cikin dukiyarka ko a cikin zuriyarka in dai ga wata yarinya tana son aure ka hana ta ta bi Allah ka hana ta ta tsare sha'awarta ka hana ta ta samu biyan bukata kai kana kwana da uwarta a daki tana ji tana kallo tana sanin duk abin da kuke wallahi tallahi duk malam sun sani waɗannan yaran ba abin da ba san kana shiga daki da uwarta ta san me za ta yi amma ita yanzu ka hana ta sake ka ce a ah, magana gaskiya ne ba wani rufi aiki ka hana ta kuma to Allah ya ce in baka bari ta yi ba idan baka bari ta yi auren nan ba ta kun fitna wallahi sai ka samu fitina wa fasadin kuma sai an samu fasadi